tara ga watan Yuni shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Yau da sahani a birnin Yamai aka soma wani babban zaman taro kan gudunmawar masu aikin sa kai a cikin al'amuran ci gaba mai dorewa. Karin haske a cikin labarin. jimlar iyalai 150 da suka baro guraren su zuwa balle yara a jihar talabiri su ne suka samu kayan abinci da na masarufi daga kungiyar kasa da kasa cewa da kurwaroshin da'irori na taka rawar gani kan yaƙi da ta'addanci in ji olivier de sardan mai bincike a las del za ku ji fashin bakin da ya yi a cikin rahoton namu na musamman masu mu barkan mu da sake saduwa domin gudanar da ayyukan kwamitin da ke kula da al'amuran yanayi bai daya a yankin sahel kwamitin shugabannin kasashen afirka kan batun canjin yanayi ya gudanar da zaman taron shi kan talbijin cewa da vision conference a dalilin haka jaridar louis sahel ta bayyana cewar shugaban kasar niger mohammed bazoum sannan kuma shugaban kwamitin na yankin sahel ya bayyana irin ayyukan da za su yi nan gaba ya kuma yi kira ga sauran kasashe da su ci gaba da kawo masu tallafi domin su yi da ayyukan da ke gabansu yau da sahe a birnin yamai aka buɗa wani babban zaman taron muhawara kan gudanar da aikin sa kai a cikin al'amuran ci gaba mai ɗorewa zaman taron da ya haɗa ƙungiyoyin sa kai talatin sani ayuba shugaban kungiyar sa kai ta matasa masu ra'ayin kare muhalli gva ya bayyana ma asuma na shina manufar wannan zaman taron Ƙungiyoyi da dama na 'yan sa kai a kowace rana suna kawo nasu kokari wajen al'ummomi kenan mu a wajenmu taro ne na neman a amince da wannan gudunmawa na aikin sa kai a kuma yi aiki da shi. Misali ne ina cikin ƙungiyar matasa 'yan sa kai da ke ayyukan kare muhalli. Yau akalla akwai muradin ci gaba mai ɗorewa mai lamba sha biyu akan sarrafawa da kuma yin amfani mai ɗorewa da muradi mai lamba sha uku akan sauyin yanayi. Maradu ne waɗanda ayyukanmu ke taimakawa wajen ganin an cimma sakamako a kansu a fannin kiwon lafiya misali akwai ma'aikata 'yan sa kai masu yawa mun gani ma'aikatar ƙasa mai kula da aikin sa kai ta bayyana cewa mafi yawan 'yan sa kai guda 120 da ke cikin sassan kasa suna aiki ne a fannin kiwon lafiya illolin canjin yanayi da ake fuskanta a yankin sahel suna kawo cikas ga rayuwar matasa makyaya musamman ma mata kamar yadda sani ayuba shugaban kungiyar matasa masu ra'ayin kare muhalli gva ya bayyana ma tannan fudai ahmed Euh, Dangance da matsalar canjin yanayi da muke fuskanta balle ma a yankin Sahel kuma an kuka dibi matsalolin da suka faru 'yan lokutan bayan nan ya zan bala'in ambaliya ne ko na fari da wasu mamaye-mamayen kwari kai har ma da cututtuka da ke wanzuwa cikin kankanan tazara tsakanin akai-akai kenan daidai ne hakan ya samu tasiri kan lamuran kiwo a jimilce saboda ta albarkatun yanayi suke rayuwa albarkatun da ke gare mu cikin gandun daji da hili filayen daji wanda a yau su ne suka kasance cikin barazanar jimillar wa'annan bala'o'i da muke fuskanta musamman ma an ka ɗauki halin mata da 'yan mata sun yi kasancewa kan sararin afkawar saboda a ƙauye ko kuma a zangunan makiyaya mata ne ke a yawancin lokuta ayyukan gida suke kula da dabbobi to amma duk da haka yawancin ayyukan sun danganci ne da albarkatun yanayi kuma mata ne ke sahun gaba. matsalar rashin tsaro da ta addabi arewacin yankin talabere ta sa makayan wannan jihar sun koma gabar kogin isa da dabbobinsu ko ya zaman nasu zai kasance da su da manoman ga amsar da dr bubakar muhammad yamba musa hassan ta waya Akwai burtalla saboda bisashe su bi su wuce. Muna duk ƙoƙarinmu don masu gonakai kar su tushe burtallan don a samu a baiwa dabobin damar wucewa ba tare da wata matsala ba zuwa isa don su sha ruwa. Kuma a ba su damar hayi zuwa ga wuraren kiwo da ke akwai wanda ba a yi shuka ba a cikinsu. Akwai kuma wasu 'yan hilaye da dabbobin za su amfani da su Kamun kwanaki goma na ƙarshen watan Yuni ko kuma zuwa kwanaki goma na farkon watan Yuli lokacin da za a yin hanin yawace-yawacen dabbobi cikin gonakai tare da ba su damar samun hayowa zuwa arewaci bayan an shuke gonakai. To, dama guda ce dai ita ce hilayen kiwo inda za su tsaya don su yi jiran girbin gonakai kanan su shigo su ci balbaɗin da ya yi saura a cikin gonakai. A jihar Tilaberi a jimilce iyalai 150 ne da suka hutu daga Bani Bongo suka samu taimakon abinci da kayayyakin masarufi. Wannan taimakon ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Kurarar ta wato basu shi. inda za su amfani da shi tsawon watanni uku kamar yadda isufu hamai shugaban kwamitin na croix rouge cecr ya bayyana ma hassan mummune wakan nan gode dalilin kasancewar mu a nan ya danganci ne da taimakon da CICR e ta kawo wa mutanen da suka yi gushi daga bani bango suka dau mafaka a nan balle yara magidanta 149 ne za su amfana da wannan taimako kowane zai samu buhu uku na garin CSB kilo 75 buhu uku na shinkafa uku na wake da karto guda na man da huwa bido shidda ke ciki yan litir biyar biyar buhun hatsi uku na kilo 100 tanti ɗaya da kayan dafuwa wannan tallafin an masu shine don kyautata musu rayuwarsu muna jan su kuma da kar su saida domin katifu na wata uku wanda zai ba su samun damar jiriya ta wata uku kamin hatsinina a yanzu kuma sai mu nufi agadarsa inda malaman jiya dubu da dari biyu da gwamnati ya ɗauka a shekara ta ashirin. a cikin yunkurin shi na yaƙi da cutar covid-19 fa suka nuna rashin jin daɗin su dangance da yanayin aikin da suke a kai ilyasu jijiman mansani kakakin malaman jiyar ya bayyana matal amur cewar yau suna bin gwamnati watanni goma na albashi kada ci gaba da september 2020 minista na kiwon lahiya ya ɗauki kudir ya turo mu duka cikin ƙasar nijar duka daji aka turo mu mu duka mu zo wurin aikin namu yau watan mu goma muna nan muna aiki sahe da rana dare babu wanda ya samu korila ta gwamnati mu ma'aikata ne wanda gwamnati ta ɗauka kenan bai kamata a ce mu wata goma muna zaune ba ba a ba mu korila ba lalle akwai wani lokaci da aka ɗauki tsawon lokaci ya kai wata hudu zuwa wata biyar muka lura har yanzu babu wani biya da ya fara zuwa tsakanin muka zamana muka yi takarda petition muka aika mu inda akwai wani shugaba muka ce musu mu an ɗauko mu aiki wata hudu wata biyar yau ba mu da kodala za mu aje riga aiki har lokacin da gwamnati ya shirya zai biyan mu mu dawo mu yi aiki suka samu wannan takarda suka kira mu suka ce a sun ɗauki alƙawali da su da yan ƙungiyoyi na kwadago da muka gaya ma da cewa wata na mayu za mu samu biya sai muka jaye wannan yajin aiki da muke yi za mu tsaya mu gani watan mayu ya gani in mun samu kuɗin yau muna kwana takwas cikin wata na juwan har yanzu babu kurla kenan an muna ƙarya wannan ne ya samu mun kai inda yau mun ce mun tsaida alƙawarin da aka ɗauka ba a cika shi ba kuma in dai wannan abu ya ci gaba za mu iya kai ƙara da inda ya kamata ya kai ganin al'ada ga wasu 'yan mata ba karamin tashin hankali ba ne domin 'yan matan na kiɗimewa sosai kahin a kai fahimtar da su fatima ta ibrahim 'yan makarantar ajin terminal ta bayyana matila yadda ta tsinci kanta a lokacin da ta gata ta al'adar na fara ganin haila na ne a ajin katrin amma da can ma na san komai game da haila domin malaminmu maimuna af ya yi muni bayani akan yadda mutum zai tsaftace kansa ya gyara jikin shi idan yana yin haila gaskiya na ji tsoro lokacin da ya zo mini domin ina cikin aji ne muna yin jarrabawa sai na ji ciki na ya mirɗa sai nake akwai matsala na tashi na je ban ɗaki sai na gan jini yana mini zuba na gane da kewa haila ce na ta gida na yi bincike cikin kayan mun mata nan na samu kaɗa na ɗoka na sa a jikina sai nan ma yayata bayani take mini haka ne bai zo da wuri ba amma dai ina cikin lokaci na a cikin iyakoki bakwai na ƙasar niger kishi hamsin cikin ɗari ne kawai ke da matsaya in ji adamu hasumi magatakardun kwamitin kasa da ke kula da batun iyakoki a ƙasar niger ya kuma ƙara da cewa a ɓangaren gaya garin da ke kan iyaka da ƙasar benin mafi yawan ɓangaren iyakar dukansu wato dukan shirwa ne dalilin da ya sa kenan girka matsaya ke da wahala sosai north frontier avec le Benin. Iyakar mu da Benin gaba ɗayanta shimfidar isa ce ke raba mu. Wani yanayi ne na musamman kuma kasancewar iyakar kan shimfidar isa take ba za mu iya girka shaida ba hakan ya kawo dalilin tilas muka zana tafsiru wa'anda a kansu muka zana shimfiɗar iyakar daidai da hurumcin ƙudirin kotun ƙasa da ƙasa kuma ya zan wajibi na a horar da mutane ga karantawa da aiwata amfani da wannan tafsirun da a kansu aka zana shimfiɗar iyakokin a koyawa masu ruwa tsaki ga batun iyaka yanda za su aiki da na'urar nau'i mai nuna inda ake don su samu su gano shaidodin nuna iyakar a girka wani yanayin hulɗa na tsakanin iyakoki saboda idan wata matsala ta bullo su gamu su samu mafita Adamu Hasumi ke kenan magatakardar kwamitin ƙasa da ke kula da batun iyakoki a cikin firarsu da Fadel Alo. madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Da'irori na taka rawar gani sosai a cikin yaƙi da ta'addanci a ƙasar Niger, in ji Olivier de sardin wani mai bincike kan al'amuran zamantakewa da kuma ci gaban ƙananan hukumomi a Lasdel. A cewar shi da'irori da rashin tsaro ya riska na buƙatar taimakon gwamnati don su huta daga cikin mawuyacin halin da suke ciki. Ga dai ci gaban firar tasu da Tanan Fude Ahmed. Matsalar na faruwa a ƙauyukan da ke nesa da kuma yankunan kiwo inda gwamnati ba ta wurin a kai idan kuma tana nan to cikin wani yanayi na ɗari-ɗari daga wajen al'umma da ke kallon gwamnati tamkar mai karɓar haraji da ke hukuntawa da ke gallazawa. Wannan gwamnati a idon su muguwa ce da kuma ba ta wakilta ma'ana ita ce babbar matsala game da shigowar 'yan ta'adda yanzu a wasu yankunan ƙasa da babu kulawa sosai da suke tafiyar da wani gwamnati gwamnati da ba bisa doka ba ma'ana ba su a sahun gaba akwai sarakuna akwai merori a hukumance amma duk da haka su ne ke karbar zakka su ne ke yin shari'a su ne ke warware wasu rigingimu game da wannan gwamnati da ba bisa doka ba a gani na shine daga hukumomin wurin nan ne muhimman abubuwa suke gudana sake maido da gwamnatin kuma su wane ne gwamnatin su ne kananan hukumomi su ne merori kuma tare da su ne gwamnatin tsakiya ta amince ta yi aiki ba wai ta tilasta musu su ba ta saurare su da kuma tallafa musu ɗaya bayan ɗaya. Yawancin kwamin ba sa da hali a ganin ku ni gwamnati ya kamata yi. Kamata yi gwamnati ta tallafa wa ƙananan hukumomi da kuɗi wani lokaci ma gwamnati ba ta biyan waɗannan ƙananan hukumomi bashin su ya kamata ta kai ko ta tilastawa masu hannu da shuni na so ƙara aiki tare da waɗannan kuma ina ganin ya kamata a ƙarfafa ƙarfin ikon ƙananan hukumomin su yi raskunan matsalolin al'amarinsu da kansu ya kamata wannan taimako ya shigo daga waje ko daga wajen gwamnati al'ummomin wa'annan kwamin kwamin na jin kamar gwamnati ya yaye kuma wani bangaren akwai 'yan ta'addan jihadi kuna ganin wa'annan mutanen ba su da wani zaɓi sai shiga ta'addanci dole ne gare su su biya haraji ga 'yan ta'adda idan ba haka ba 'yan ta'adda za su iya kashe su za su iya kashe sarakunan da ba su bin su. ina ganin ma su amince da gwamnati dokokin da ba bisa doka ba ta 'yan ta'adda dole ne kuma baya nufin sun bi su to bin su ma wata matsala ce ta matasa da ba su da aiki matasan da suka koyi aiki suka samu horo daga makarantu ba su da aiki kuma suke nan su ne 'yan ta'adda suke ɗauka wani lokacin wannan matsala ce cikin yankunan karkara shine ɗaya daga cikin dalilan da ke baiwa 'yan ta'adda damar ɗaukar matasa. abin da oke na a game da labarin na sashen hausa nuna maraicen mu huta lahiya ya ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish ha ba nafisa aikin san ko da yaushe kofin sashi na abu da suke na sani duk da wannan ni kaunar ce mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba ba tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadin ku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke mu sai muka shigo. To ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullum ina ƙara jin hankalinki. A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki. Kada ki sakaci da wannan. Insha Allah yaya. Mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.